Har da sa dam. shi. Ya salam. Eh? Gobara yake yi. Ke kike gobara. Ke za ki jawo kanki gobara mu ba za mu yi gobara ba. Ya hakuri alaji. Ba mu saba yin wannan ba ne mun fi yin lamurje yi yasa. Lamurje? A'a ba lamurje ku za ku sha ba. Tsimi za ki sha. Ya hakuri. Allah. Eh? Shi faɗa da kake gani. Ni kike wasu gina? Ba su gina bane taratsi yake mun a ciki shi yasa alaji. Taratsi? Za ki ga taratsi. Ban saba ba na amajiya. Hajiya, kike kurɗe shi. Ajiye shi. Ka yi haƙuri alaji wallahi. Ba alaji. Eh? Hen yi ɗe. Me? Ka shi yi ɗe wa zan. Hajiya ya za ki kore ta. Ke ki shanye inda daɗi. Ala an kwana hajiya. To amin. Na ce amin. wallahi na yi mata duka. Inda abin ya riga ya zama ba ni da ikon da zan yi magana